rawar da za su ce ina da jari na kusan dubu da biyar zuwa miliyan hmm. to na kan zuwa ga ma'aikata haka suna son shinkafa ko da ko wani abu sai in je ga mai shago shira da shi nawa yake sayarwa Hmm. ba a faɗi kai zama kasuwanci ne haka cikin masallaci to malam sai sau kara musu da dai kace sai ka kara musu wani abu don ban gari baka ciki ba sai dai ka kara musu wani abu sai kasance to yanzu abu da tambaya yanzu riba kace wannan koko dai hmm, yawwa bai yiwa sai ka shirya da masu sayi sannan ka sau kaya yana cikin kasuwa tsayi akwai sahabi akwai sahabi hizam yana wannan kasuwanci a zamanin manzo Allah sallam aka kai kara ce wajen manzo Allah sallam sai ya shirya da mutane mahasai sai je sau sai ya basu ya kara musu wani abu manzo ya hane shi ya ce mashi la tabi'i ma laysa indak kanka sake sai da abun da ba sai da ka saushi kan mallake shi ba ya zama naka ba bisa ga yadda 'yan kasuwa ka sauwa ba da wani sun haƙulla ba sun saure su kasa Allah kawo mai sayi sannan ka sayat kai ne hukuncin ka mai kasuwa tsayi ne ko da haka sawa ma ga mai sai tana jira to kaji ma biyu ma sawa sai ka ce ina so kaga iya kata nan. saka duk wanda ka so ya sai da abu riba ta zama tashi ci ya sawo abun nan ya mallake shi mallaka ta hakika ba ta lore ba don mallaka ta lore ita ce irin wannan sauwa za ka yi da kasan shi wanda ka sau waje ne sauwaye bai da iko cewa ne ya kasa na sau abu ka bane da shi yanzu ke stomin lokacin da ka sau buhuwan sai wanda kuka yi magana shi sai cewa ne na dai fasa cirikin nan ya ka gani me za ka ce mai ya kasa da sau abu ka bani da shi yan shi wancan da ka sau waje ne idan baka sai waje ne ba yana cewa ya kasa shi ya sau abu ka fashe da shi saka duk wanda ka so ya ciri ba ya dogara ga Allah yadda kowane kasuwanci yake ya yadda da shi haka nan cewa akwai riba akwai kuma faduwa akwai cin riba akwai kuma faduwa wato duk wanda bai da kasa da kasuwanci ba to riba ba ta halasta gare sai wanda ya da kasa da kasuwanci kasuwanci akwai kasa da ciki sai dai kaɗan ce lura da ribar da aka ci wai shine sai an ka zo da kasuwa tsaye a inda kai saboda sarkin gwangwala ne kai a hauka azabi ka hau mutum ka zana daidai wannan kasa da ce to ban ma sauwa sai na ga mai sai ina sauwa sai in bashi don ma kada abu ya jima ga hannu ya samu matsala ya kasance ta ci ne kasuwa tsaye kenan haram ce Na.